لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله kuna da abin koyi cikin abin da manzon Allah ya faɗa da abin da ya aikata kyakkyawan abin koyi don haka ya je yaƙi da kansa mai daraja to ta yaya ku za ku yi rowar rayukansu a madadin nashi ran ba wanda yake koyi da manzon Allah sai wanda yake kwaɗayin lada a wurin Allah da rahamarsa kuma yake kwaɗayin ranar lahira kuma ya aiki don hakan ya ambaci Allah da yawa amma wanda baya kwaɗayin gidan lahira baya ambaton Allah da yawa to wannan baya koyi da manzon Allah